This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 4 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Ibrahim yayin da ake shirin komawa teburin tattaunawar yarjejeniyar tsagaita buta wutar makonni shida a rikicin Gaza. har yanzu babu alamar nasarar matsaya a rikicin da aka shafe watanni bakwai biyar ana gwabza fada tsakanin isra'ila da hamas shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi kira ga kasashen yamma su aike wa ukraine da tallafin soja a sa'ad da alkaliman mutanen da suka mutu a har-haren rasha na jirage mara matuka ya kai sha biyu sannan jihohin amurka sha biyar ne za su nufi rumfunan zaɓe a ranar talata don zaɓen ɗan takarar da zai wakilci jam'iyyarsu a zaɓen shugaban ƙasar amurka da za a gudana a watan nuwamba to gani labaran kenan yau muna tafa da rahotanni biyu dukkan su biyun na musamman ɗaya kan buƙatar kamfanin mai na shell ya gyara wuraren da ya ɓata ko ya gurɓata a najeriya kafin ya bar ƙasar. ɗaya kuma kan matsin rayuwa wanda ya janyo zanga-zanga a faɗin ƙasar. Muna da tunani da yakini idan mai yiwa shi mai girma shugaban ƙasa ba a sanar masa halin da ƙasar nan take ciki da kuma halin da al'umma suka sanci kai a gaskiyance to wannan zanga-zanga za ta ankarar da shi da kuma sauran shugabanni su yi abin da ya kamata a ce su yi. kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa inda yau shirin zai fara tabo batun wasu filaye da ake tafka rikici a kansu a zaria jihar kaduna najeriya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya Wata tawaga daga Hamas ta isa Cairo a jiya Lahadi idan zaman tattaunawar yiwuwar tsagai ta bude wuta na tsawon makonni shida a yakin da aka shafe watanni biyar ana gwabza fada tsakanin Isra'ila da Gaza. duk da cewa ba a tabbatar da halartar masu shiga tsakani daga bangaren isra'ila ba amurka wacce ta dage don ganin an dakatar da fada na tsawon makonni shida ta ce an kusa cimma matsaya kasancewar isra'ila ta amince da zaman sai dai kuma har yanzu ana dakon bangaren mayakan ya zuwa yanzu dai akwai shakku a game da tattaunawar da jami'an masar da katar suke jagoranta sannan yayin da ake ci gaba da gwabza fada ma'aikatar lafiyar gaza ta ba da rahoton kashe akalla 'yan filistinu 90 a wani ranar asabar cikinsu har da wani iyali na mutane goma sha hudu da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ke kudancin rafa wanda harin ya ritsa da su Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kasashen yamma su aiki wa Ukraine wacce take kokarin kare kanta daga hare-haren Rasha duk da karancin makamai tallafin sojin da suka jinkirta. ya ce har idan hakan bai yiwu ba wannan zai kasance wani babban abin kunya da ya taba faruwa a tarihi wato idan aka ce jiragen shahidan iran mara matuka ko kuma rokokin rasha sun yi galaba akan amurka da turai bai kamata a ce wato gurguwar shawara jinkiri ko ta baba sun sa a kyale rashin imanin rasha hakan nan ba ya ce wato yana nufin gazawar amurka ta aiki wa mata da tallafin soji a dalilin dambarwar siyasa a majalisar kasar ta amurka lafizan da zelensky ya yi amfani da su yayin jawabinsa ga 'yan kasar da ya saba a duk wuni a jiya lahadi ya bayyana bacin ransa yayin da alkalaman mutanen da aka kashe a wani harin da rasha ta kai birnin odessa a jiya lahadi ya kai sha biyu cikinsu har da yara biyar bayan da harin ya afka wani gini Jihohin Amurka sha biyar ne da yankin Samawa a ƙasar za su nufi rumfunan zaɓe a ranar Talata domin kaɗa ƙuri'a a mafi girman zaɓen da za a tantance wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa. Inda shugaba Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump suke fatar samun nasara a zaɓen ƙasar da babu makawa za a fafata za a yi fito na fito a watan Nuwamba. Biden wanda ya hamɓarar da burin Trump na zama shugaba a karo na biyu a 2020 ya wato a 2020 baya fuskantar adawa mai yawa a zaben fidda gwanin jam'iyyarsa ta democrats a zaben da a siyasar amurka ake ayyana shi da super tuesday duk da haka biden yana bayan trump da ƙuri'un neman jin ra'ayin al'ummar ƙasa na bayan nan sannan hakan nan a fagen dagar siyasa a wasu jihohi da ka iya tasiri a sakamakon zaben a faɗin ƙasar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko cikin rahotanni na musamman da muka bayyana muku a gaba. Kamar yadda ba a rasa ji ba, ƙungiyoyin fafutuka na kira ga babban kamfanin mannan na Shell mallakin Burtaniya da 'yan birtaniya da Netherlands da kar ya bar Najeriya ko ku yankin Niger Delta Najeriya har sai an kammala kwashe kayan da ya girke a can na aiki an kuma tsaftace ko ina. hasali a makon da ya gabata wata kungiyar raji mai headquarter a netherlands ta zargi kamfanin na shell da kokarin nukewa daga nauyin da ya rataya a wuyarsa na tsabtace yankin kafin ya arce kan wannan timothy obizu ya hada mana wannan rahoto na musamman wanda baba yakubu makeri ya fassara kuma zai karantu. rahoton cibiyar sa ido ka ayyukan kamfanonin kasa da kasa da aka yi wa take sayar da najeriya mummunan ayyukan kasuwancin shell rahoton na cewa akwai bukatar dakatar da sayar da kadarorin katafarin kamfanin mai na netherlands din a najeriya har sai ya kammala kwashe kayan aiki kane ya tsaftace wurin sosai Kungiyar ta ce Shell yana kokarin kaucewa daukar alhakin tsiyayar mai na tsawon shekaru a yankin Niger Delta na gurbata ruwa da filayen gona a yankin. Ta ce ikirarin da Shell ke yi cewa ya share duk wani mai da ya zuba ya gurbata wuri aikin bai yi ba kuma ba za a amince da hakan ba. Faith Nwadishi, shugaban cibiyar Transparency Advocacy, ya amince da wannan rahoton. Kwantaragin da kamfanin ya sanya wa hannu akan maganar kyautatawa da kuma kare muhalli da duk abubuwan da aka dace a kai bai yi duka ba. Ya kamata mu rika duban kwantaragin kana mu tabbatar da ma'anarsa yadda yake wannan shine tsarin aikin ƙasa da ƙasa kuma shine abin da ke faruwa a ko'ina. kamfanin shell shine wanda ya fara aikin haƙo mai da iskar gas a najeriya a shekarar 1937 amma ayyukansa ya janyo cece kuce da kuma kai kara a kotu da al'ummomin yankin suke yi sautari shell yana zargin mutanen yankin da yin zagon ƙasa da kuma lalata masa kayan aiki gabar fasa bututu tsayayyar mai da kuma lalata muhalli a cikin watan janairu kamfanin ya sanar da sayar da kadarorinsa na kan teku ga wata haɗakar kamfanoni biyar na ƙasar a kan kuɗi dala biliyan biyu da miliyan ɗari hudu shell ya ce wannan matakin zai ba shi damar mayar da hankali akan manyan kasuwancin wajen teku kuma hakan na tabbatar da kamfanonin cikin gida za su iya daukar babban kaso na hannu jari a masana'antar mai da iskar gas ɗin najeriya amma Nwandishi ya ce idan ba a magance batun gurɓata muhalli ba ficewar shell zai ba da mummunan misali da kamfanonin ƙasa da ƙasa za su bi sawu a Najeriya. Idan mutum ya buga mummunan misali har abin ya tabbata, haka mutane da dama za su bi sawu. Idan suka yi haka, kenan sun bar mummunan tarihi da sauran manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa za su aikata hakan. kuma abin takaici muna da tsarin shari'a da yake tafiyar hawainiya wurin hukuncin irin waɗannan batutuwa a ƙarƙashin dokokin najeriya shal ke da alhakin samar da kuɗaɗen kwashewa da kuma share tarkace na kayayyakin sa kafin ya fice amma rahoton ya ce akwai matsala wurin aiwatar da dokokin ya kuma ce babu wata alama da ke nuna shal zai biye wa dokokin kamfanin bai ce komai ba akan rahoton amma a wannan lokaci ya fitar da wasu jerin shirye-shiryen aikin share tarkacin da zai yi a najeriya a wannan shekara amma duka bai kai ganga ɗari na mai da yoyi ba emmanuel afimiya shugaban kamfanin enamix consulting ya ce ya kamata hukumomin najeriya su ɗauki batun sayar da aikin shan da muhimmanci kamata ya yi najeriya ta aiwatar da irin waɗannan matakai ta tabbatar da kwakwaran doka da za ta sanya ido akan ayyukan manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa da ayyukan su ke lalata muhalli kada ta tabbatar da ana tuntumar unguwannin da lamarin ke shafan su a kuma ƙara su a cikin aikin share dattin kuma akwai buƙatar magance musu matsaloli ya kamata mu sa ido sosai kuma mu auna aikin sharewar akai-akai domin tabbatar da ganin an yi aikin da kyau kuma da gaske. muryar amurka ta yi kokarin jin ta bakin hukumar binciken yoyewar mai ta ƙasa a najeriya akan batun kamfanin shell amma haka bata cimma ruwa ba kafin shell ya sayar da waɗannan kadarorin da ake magana dole ne ya samu amincewa daga gwamnatin najeriya sai dai gwamnati bata ce ko za ta ba da amincewarta na sayar da kadarorin A gaida Baba Makeri ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Dubban fusuroni ne suka arce daga wani gidan kaso na kasa a babban birnin kasar Haiti wato yayin wani barin wuta tsakanin 'yan sandan kasar da kungiyoyin 'yan tada kayar baya abinda wani jami'i ya shaidawa muryar Amurka kenan a halin yanzu dai firaministan haiti ariel henry yana ziyarar aiki a kasashen waje inda a makon da ya gabata ya kai ya ziyarci kasar kenya inda ya taba hannu akan wata yarjejeniyar da za ta ba da dama jami'an 'yan sandan kenya dubu guda su jagoranci haɗaka tsakanin dakarun jami'an tsaron kasashen biyu majalisar ɗinkin duniya ce ta umarci dakarun su tallafa wa haiti shawo kan matsalar tashin hankalin tsakanin ƙungiyoyin tada kayar baya da kuma tabbatar da tsaro babu tabbacin inda a yanzu dai babu tabbacin inda firaministan yake a jiya lahadi ofishin shugaban kasar kenya william ruto bai amsa sakon da muryar amurka ta aike tana neman bayani inda henry yake ba hakanan gwamnatin henry bai bata fitar da sanarwa akan faruwar lamarin ba. a ƙarshe akalla mutane 170 ne aka kashe a wasu hare-hare da aka kai ƙauyuka uku a kudancin burkina faso a makon jiya a mai shari'ar yankin ya ce shaida jiya lahadi yayin da zaluncin masu ikirarin jihadi ya ta'azzara a kasar da ke karkashin ikon mulkin sojojin juyin mulki a ranar 25 ga watan fabrairu da lamarin ya auku an kai mabambantan hare-hare a wani masallaci a gabashin kasar da kuma wata majami'ar ɗarikar katolika a arewa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dozin guda. To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda shi ma na musamman ne. 'Yan Najeriya sun yi ta kokawa kuma suna kan kokawa kan abin da suka kira matsin rayuwa wanda don haka suka shiga yin zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar. Kan wannan wakilin sashen Hausa Alhassan Bala. ya shirya mana wannan rahoto na musamman daga Abuja. shekara da shekaru kungiyoyin kwadago a najeriya na gudanar da zanga-zanga a kan abin da ya shafi ma'aikata a wasu lokutan sukan gudanar da wannan zanga-zanga ne kan abin da ya shafi tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa sun gudanar da wannan zanga-zanga ne kan abin da ya shafi abin da suka alakanta da yunwa wanda suka ce hauhawar farashin kayayyaki na ƙara tsananta a faɗin ƙasar ma'aikata da dama sun fito domin wannan zanga-zanga wacce aka gudanar da ita a wasu jihohin kasar kamar Legas da Kano da sauransu. A nan Abuja wasu daga cikin ma'aikata da suka shiga zanga-zangar sun shaida wa murya Amurka cewa dole ce ta sa su shiga bisa la'akari da farashin kaya a kasuwanni. Yanda suke gani kamar ma'aikatan lafiya suna samun kuɗi, ba wani kuɗin da muke samu fiye da albashinmu. Kamar yanzu nan ina magana da kai nan, ni ina level 14 ne, amma salari dina bai kai dubu ɗari uku ba da irin wannan mawuyacin halin da muke ciki dole ne mu sa hannu mu haɗa kanmu mu yi wannan zanga-zangan to kuma tsananin rayuwa a yanzu haka ya wuce abin da ake tunani in ka ga rayuwar mutane yanzu wani sai kai musu kuka tsadan rayuwa tsadan abinci wani kuɗin ma kana da shi sai ka je kasuwa sai ka ga cewa ai kuɗin da ka rike ma bai isa ka saya abin da ya kamata ka saya ba masu sharhi a kasar na ganin zanga-zanga da ƙungiyoyin kwadago a najeriya ke yi ba ta wani tasirin da ake bukata to amma shugabannin ƙungiyoyin nlc sun sha alwashin ɗaukar mataki na gaba don gwamnati ba ta yi wani abu kan batun matsin tattalin arziki ba wannan somatabi ne muka ce bari mu dan tattaba mu kwankwasa su san fa muna zaune muna shirye in muka gama wannan gangamin yau mun dan ba da kwanakin haku su ba za mu sake zauna a kungiyance mu sake tunanin menene abin da ya kamata mu yi mun tabbata gwamnatin najeriya ba za ta yarda mu kai ga wannan lokaci ah, muna da tunani da yakini ah, idan mai yiwa shi mai girma shugaban kasa ba a sanar masa halin da kasar nan take ciki da kuma halin da al'umma suka tsinci kai a gaskiyance to wannan zanga-zanga za ta ankarar da shi da kuma sauran shugabanni su yi abin da ya kamata a ce sun yi gwamnatin najeriya da ma majalisun dokokin kasar na ci gaba da yi wa 'yan kasar alkawuran kawo hanyoyin rage raɗaɗin yanayin matsin rayuwa a gaida alhassan yanzu kuma ga sarfilo hashin gumel da shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu fara duba wani batun wasu filaye da ake takaddama kansa a bypass zaria ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel wani bawan Allah mai suna Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke Ifin a jihar Delta. Ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle don raba shi da filayensa biyu da ke bypass zari a jihar Kaduna. Dr. Musa ya yi zargin wasu sun yi amfani da wani jami'in karamar hukuma da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci. Sunana Dr. Idris Musawa. kuma ni ma'aikacin gwamnati ne ina aiki a makaranta ne na horar da ma'aikatan man fetur da ke efurum kusa da wari a jihar delta kuma dangane da filin wasu filaye na ne guda biyu a bypass road zaria to kamar ranar 21 ga watan nuwamba na alif dubu da ashirin sai makocina na filin mai suna alhaji kabiru sai ya kira ni ya ce ya ga wasu sun shiga filin kamar suna encouragement sai ya ce ko da masaniya ta sai na ce a to ya ban zuwa gobe saboda akwai mutane da dama da suka kai filin nawa ne kuma na nuna musu saboda su dan dinga kewayawa so washe gari na samu na kira waɗanda dai duk za su sani sai suka ce min a'a ba su bane sai na kira alhaji kabiru na ce mishi to gaskiya ba daga wuri na bane sai ya ce to shikenan so waɗanda suka shigar da suka ƙara shigowa sai ya yi musu magana ya tambaye su ya ce yaya suka shigo filin na sai suka ce daga masarauta suke sai ce to kenan sai kira ni ya ce wanda suka shiga filin eh wace masarauta kenan to ni dai sun ba da kenan a kudindina saboda sun ce masarauta ne zai iya yiwa masarautar zazzau ne zai iya yiwa kuma masarautar shi mai unguwan ne don naga duk suna kiran kansu masarauta ne wato watakila zai zama dagacin yankin ne kawai e ba dagaci bane suna ce mishi sarkin bisa ne so watakila sarkin bisan ne suke nufi ko kuma ita masarautar zazzau ɗin ne a gurguje kafin ka ci gaba eh, ka yi yaushe a wajen waye ka mallaki waɗannan filaye to filin na saya ne a dubu biyu da bakwai a hannun kaftin kabiru yusuf dari da ɗan uwan shi lokacin shi yana squadron leader ahmed y dari su kuma sun gaji filin ne a wurin mahaifinsu wanda ya rasu kamar ko alif ɗari tara da casa'in da biyar ne ko alif ɗari tara da casa'in da shida shi kuma mahaifin nasu ya saya ne a alif ɗari tara da casa'in da uku sannan ya yi coo irin na local government saboda filayen karamar hukumar zariya ne ta raba. Dr. Musawa ya ce batun tun daga kan mai unguwa sarkin bisa zuwa ofishin sarkin kudin zazo hakimin zariya da kewaye barista Muhammad Samba Idris har gaban mai martaba sarkin zazzau ambasada Ahmad Nuhu Bamalli. Maganar ta kai amma har yanzu bai gamsu da hukuncin da aka yi ba. Don haka ya garzaya wajen 'yan sanda da neman a tura maganar gaban kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna da nan ne yake ganin yakinin za a yi masa adalci na fito daga gida zan je wurin sarkin kudin sai na haɗu da wani abokina ana kiran shi albashir sai na gaya musu kaji kaji sai ta amuje shi ya san da yake shi mutumin zaria ne ya san duka ya san ma sarkin kudin sai muka kira sarkin kudin sai sarkin kudin ya ce mu same shi a wani gida suna ansa gaisuwar rasuwa sai muka je karɓe mu kuma da kyau shikenan sai na gaya mishi kaji kaji sai ya ce a je a kira shi sarkin ungon kira wani ta waya ya ce kira mi sarkin ungon bisa sai ya zo sai ya kira muna zaune sai ga sarkin ungon bisan ya zo sai ya ce mishi ku me magana filin da sai suka ce a ba ruwansu ce wani ne da ya zo ya ce filin shi zan yi magana sarkin kudu sai ya dafa ne ya ce kyale su duk magana za ta fito ya ce to shi kenan ya ce musu su tura hannunsu a maganan nan sai na ce musu kuma na je na ce ma sarkin kudu na je na gaya ma yan sanda sai sarki kudu ya ce min ya kira dpo ne ce aka kira shi sai ce na ce ai ba wani abu ne sai ya kira dpo ya ce ya san da magana haka sai ya ce eh, ya san da magana dama yana so ya gaya mishi ne sai ya ce to abin da yake so in ya gama binciken shi shi ya turo mutanen wurin shi ya ce kenan. so muna da zaune muna hira da sarkin kudu sai na ce mishi har yaudara na suka yi suka kira ni ta waya suka ce wani mamu ma'aikacin local government gashi na ya zo ya warware kesin sai ya ce ma ah, ai yanzu mamu ya tashi daga nan ya zo ya mishi gaisuwa ban gan shi ba sai na ce a ah, ai ban san shi ba so ga ba zan iya ganewa kuma na zaune da kai mutane sun ta zuwa suna gaisuwa suna wucewa sai ya ce sai ɗauki wayan sai ya kira mamu din kenan sai mamun ya zo sai ya ce mishi mamu kaji kaji kai sai ce gaskiya ba shi yayi magana da ni ta waya ba sai ce to shi kenan magana ta sai ma ya ce to bari ya gani da yake imamun ashe ya yi aiki a Zariya Lokacin Gwamnati ko long time sai ya ce bari ya ga takaddun da ya ga takaddun sai ya ce sai sarkin kudu ya ce mishi to ya je dan Allah tunda yana da masaniya akan filayen zariya. ya je ya duba wurin so ya kokari kuma ya sanya za a yi solving problem sai ya ce to shikenan ma zaune muka yi sallah da sarkin kudin ma sai mamun ya kira wani yaran shi ne ya ce sunan shi umaru to shi umarin yana aiki a sariya local government sai muka shiga mota ta daga jin magana umaru sai na gane shi ne muka yi magana da shi a waya ya ce shi ne mamu ke kai ne ya ce ba shi sai ya ce ba shi ba ce to kenan sai muka je wurin filin muna zuwa wurin filayen sai mamu ya ce a ah, wannan filayen tun lokacin da aka yi allocating ɗinsu a alif tara da casa'in da uku aka yi kuskure ya ce yana ganin filaye ne wanda aka bar filayen nan filayen shi ainihi sun bata ne sai aka zo aka canza mishi da waɗannan guda biyu sai alif ɗari tara da casa'in da uku kai kana ina har za ka zo ka ba da irin wannan verdict sai ce ai ya sanya na ce to shikenan bari in kira shi mai gidan bulo din sai ya ji tun daga katanga na ga sai na kira na ce alhaji kabiru mamun yana jin haka sai ya ce a bari bari yanzu a zo a ce mamu ya ce wani sai gudu yanda ka san yaro sai gudu ya bar wurin sai na ce ma ka bi to ya tsaya shi ke sai muka shiga mota muka koma wurin sarkin kudu sai sai muka sai mamu ya ce ma sarkin kudu ya gane matsala amma zai yi solvin ɗin matsalar sai ya ce to shi ke sarkin kudu ya ce mishi dan Allah ya yi solvin matsalar nan saboda mu abokanan shi sai ce ai yalla irin abin nan nasu na sarauta ya ce aikin ka namu ne sai da ya sallawa da sarkin kudu muna fita waje sai mamu ya ce to shi akwai da yake wurin ya daɗe kuma akwai ɗan gobara da ake a zare lokacin gama takardu da yawa sun ɓace ya ce abin da yake so yanzu dole za a buɗe files a yi documentation ya ce sai in je in yi duka photocopying takarduna sai in bashi kuma zan bashi dubu wanda zai biya a lokacin na ce to shi eh, za ka bashi na dubu hamsin to na naira dubu hamsin sai na ce aka wannan ba wani abu ne ban nan bai sai in tura mishi dubu hamsin sai ya ce a'a ya ce saboda ana jin shi bashi ya karɓi loan a banki da na sa kuɗi za a zara kuɗin sai na ce to kenan sai na duba wallet ɗina sai na ga kuɗin da ke wuri na bai kai dubu hamsin ba sai na ce yanzu ya za a sai ce mu haɗu a kofan doka akwai nuri a zari ana kiran shi kofan doka so da sai mu bashi kashi kuma lokacin mun yi photocopy duka waɗannan takardun sai mu bashi duk muna tare da shi wannan abokin na albashir sai ce to sai muka shirya rana washe gari sai muka zo muka da kofar dauka ne photocopying takardun sun kai talatin tun daga ground set da su receipt da su allocation letter da su alienation letter duka sai na ba mamu na dauko dubu hamsin kuma na bashi open that shi kenan zai yi wannan abu amma tunda akwai magana kuma a wurin yan sanda a wurin yan sanda i solving wannan sai na ce na wakilta shi nawa albert saboda ni zan koma wurin aiki muka yi sallama muka to shi ne bayan na koma wurin aiki an dawo aiki da safe sai albashir abokina sai ya kira ni sai yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi ce ne faru albashir kuma sai ya ce ai mamu ya zo da wani allocation list da kuma wannan mm, map na layout ɗin wurin sai ya ce wai ya ce wannan filin gaskiya bai ma kuma yana ganin fake ne ma kawai sai da wancan su da fake filaye ne dama suna haka ba sai sun bi wani babban mutum sai a saida mishi fili yanda an san ba za a iya kwacewa a hannun shi ba na ce is it possible ka duba takardu har mutumin nan ya biya ground rent da sauransu da sauransu sai ce wallahi haka dai mamu ya nuna mishi sai ya ce amma mamu ya ce ya san yadda zai solving problems sai na ce to shikenan ku je da suka je suka je police station ga yan sanda ga ɗayan party mamu ya abin da zai yi sai ya ce to yanzu shi yana ba da shawara a raba filin biyu wancan ya ɗauki ɗaya bangare ɗaya ni ma ɗauki bangare ɗaya sai albashir ya kira ce ka albashir anya haka kana ganin zai yi sai ce idris na taɓa asarar wani fili ta irin wannan ina ganin ka yi haƙuri kawai a raba. matakan da musa bai yarda da su ba sun haɗa raba filin gida ya ɗau rabi kazalika an sayarwa malamin jami'ar ahmadu bello injiniya musa ahmed rabin filin inda shi ma ya ga takaddama ta ki karewa don haka ya sayar da filin ga wani mabukaci mun tuntuɓi ofishin sarkin kudin zazzau hakimin zaria da kewaye barista muhammad samba idris inda aka turo mana takardar nuna sulhun da aka yi da dr musa wake cewa bai amince ba amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji daga wanda aka ambata a matsayin ma'aikacin karamar hukuma wato Ahmed Mamu har ma da wanda aka sayar wa filin masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan sai a biyo mu na sabon shiri mako mai zuwa yanzu da din nasara da mai kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice wata tawaga daga Hamas ta isa Cairo a jiya Lahadi don zaman tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta na tsawon makonni shida a yakin da aka shafe watanni biyar ana gwabza faɗa tsakanin Isra'ila da Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kasashen yamma su aiki wa Ukraine wacce take kokarin kare kanta daga hare-haren Rasha duk da karancin makamai, tallafin sojin da suka jinkirta. Ya ce har idan hakan bai yiwu ba, wannan zai kasance wani babban abin kunya da ya taɓa faruwa a tarihi. dubban fursunoni ne suka arce daga wani gidan kaso na kasa a babban birnin kasar haiti yayin wani barin wuta da aka yi tsakanin 'yan sandan kasar da kungiyoyin 'yan ta da kayar baya a kamar yadda wani jami'i ya shaidawa muryar amurka abinda wani jami'i ya shaidawa muryar amurka akalla mutane 170 ne aka kashe a wasu hare-hare da aka kai ƙauyuka uku a kudancin burkina faso a makon jiya abinda mai shari'ar yankin ya shaida jiya lahad kenan a daidai lokacin da zaluncin masu ikirarin jihadi ya ta'azzara a kasar da ke karkashin ikon mulkin sojojin juyin juya hali. To masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shiri namu yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu Charleston ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.